وإن لوطا لمن المرسلين tabbas annabi Lord yana cikin manzannin Allah waɗanda ya aiko su zuwa ga mutanensu su yi bushara da gargaɗi.